har yanzu muna cikin masailul jahiliya na muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala mala yace almas'alatu rabi'atu wal arba'u mas'alata arba'in da huɗu ihtijaju jaju Allah bihi kafa ma Allah hujja bihi الضمير يعود إلى من ضمير هنا كما قوا يتي كفى هجة أكان الله دشي شيمي ها قدرة كفى هجة أكان الله دا قدرة إما كمان تابا مسألة أربعين da biyu ta yi magana ne akan arba'in da uku ta yi magana ne akan juhudul qadar musun kaddara mutanen jahiliya suna musunta ta kaddara suna cewa Allah bai kaddara komi ba wanda wannan bata ne babba kuma rashin sanin girman Allah ne dama sun saba jingina ma Allah na kasa to wannan ma yana daga cikin jingina wa Allah na kasa cewa wai Allah bai kaddara komi ba wani ita ce fuska ta farko cikin fuskoki guda biyu da muka ambata fuska ta biyu ita ce kafa hujja da kaddara akan ayyukan kafirci da ayyukan asha da suke yi sun ce wa shirkar da suka yi da Allah haramta abubuwan da suka yi daga cikin dabbobin ni'ima wai Allah ne ya kaddara musu yin hakan da wai bai kaddara musu yin haka ba da ba su yi ba wanda dukkan wannan ƙarya ce ga Allah cewa Allah bai ƙaddara komi ba ƙarya ce cewa Allah ya kaddara musu yin kafirci ƙarya ce don haka matsala ta arba'in da hudu ta kuma zo da sabon abu wanda jiya mun yi tsokaci a kan shi shi ne alihtijaju alallahi bihi kafa ma Allah hujja bihi da kaddara idan suka yi ayyukan asha tun daga kafirci har zuwa ayyukan alfasha sai su ce wai Allah ne ya kaddara masu wanda wannan bata ne babba cikin bayan da muka gabatar darasin da ya gabata mun ji cewa Allah ya kaddara komi mai kyau da mara kyau ya kaddara imani ya kaddara shirka ya kaddara musulunci ya kaddara kafirci ya kaddara da'a ya kaddara sabo ya kaddara aiki mai kyau ya kaddara aiki mara kyau ya kaddara samuwar kafiri ya kaddara samuwar musulmi ya kaddara samuwar mumini ya kaddara samuwar mushriki ya kaddara samuwar mai da'a ya kuma kaddara